Abu wasan karshe na cin kofin European League wato gasan kasa zakarun nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018 tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Marseille na kasar Faransa da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid na kasar Spain za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na yammaci abubuwan Najeriya Nijar kamaru da kasar Chad har ila idan muka leka sauran labaran a shirye-shiryen ta na ganin ta yi sabon koci a kungiyar ta Arsenal a yanzu haka don mai gurbin tsohon kocin ta mai barin gado Hassan Winga a yanzu haka haka dai tsohon dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din Michael Arteta wanda a yanzu shi yake mataimakin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City shine yake kan gaba wajen kasancewa koci a kungiyar inda zai mai gurbin kocin ta wanda shekara 22 a kungiyar sai dai ana ganin cewa an fara tattaunawa ko kuma tattaunawa ta yi nisa tsakanin bangarorin wakilan Arteta da kuma hukumomi a kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din har ila ya kocin kungiyar kwallon kafa ta tottenham mario pochettino ya yi watsi da batun kiran da kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta yi masa kan ya dawo ya maye mata gurbin tsohon kocin ta kuma kocin ta na yanzu antonio conte pochettino ya ce yana jin daɗin zamansa a kungiyar kwallon kafa ta tottenham din saboda haka iya nan daren ba inda zai ci a bangaren arsenal din kuwa arsenal ta fara tattaunawa da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta nancy jane michael kan batun dawowansa club din da taka leda inda ake ganin kimanin darajar dan wasan na iya kaiwa fan miliyan 40 ga dukkan kunya da take da bukatar sayarsa. idan muka leka kasar Spain ko dan wasan kasar Spain da Barcelona wato Andres Iniesta ya ce batun koma wasu kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ba abu ne mai yiwuwa ba duk da kasantuwar tsohon kocinsa a Barcelona Pep Guardiola wanda yanzu yake jan ragaman kungiyar ta Manchester City ya nuna sha'awarsa na ganin dan wasan ya dawo kungiyar Manchester Manchester City da ta leda. Ana alakanta dai dan wasan wato Iniesta da shirin komawa lig din kasar Sin domin ci gaba da fafatawa a farkon kakan wasa mai zuwa na shekarar 2019 zuwa 2018 ya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.